Assalamu alaikum. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 25, 31 da kuma 41. ana kuma iya kama mu a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana za iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Sarfil Hashin Kumel. Tare da ni Madina Dahiru mai shanu. madina yau ranar alhamis ce ranar da shirin yau da gobe ke karkata zuwa fannin kiwon lafiya za mu duba matsalar shaye-shaye tsakanin matasanmu iyaye ma ba a su baya ba wasu iyaye suna shaye-shaye to ka tabbatar da cewa an iya inda gidan da iyaye ke shaye-shaye to yaran da za su haifuwa su tabbatar da cewa akwai wanda za su biyo shi da shaye-shaye kuwa filin namu za mu kawo masu sauraro wata hirar da muka yi da wani babban jami'in hukumar yaƙi da sha da fataucin miyagun ƙwayoyi kan illolin shaye-shaye duba da yadda ake ta ƙara samun rahotannin da ke bayyana yadda shaye-shaye ke hallaka matasanmu. Haka kuma za mu taɓo batun yadda mata ma ke taka rawa wajen shaye-shaye a wannan zamani. za mu karanto wasu daga cikin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafin na facebook inda muka tambaye ku shin akwai matasan da kuka sani da shaye-shayen miyagun kwayoyi ya shafi lafiyar su a inda kuke sai ku biyo mu cikin shirin domin jin duk waɗannan a cikin shirin yau da gobe. za mu fara shirin ne da kawo muku amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na Facebook. Ga kuma yadda kuka amsa mana. To amsa mu ta farko a yau ta zo ne da Kasim Yusuf farin ruwa daga jihar Nasarawa ya ce sosai ma wallahi ba ma kaɗan ba sunan wato suna nan birtik cikin gari. Shi kuma Umar Miyatalla Shangom daga jihar Gombe ya ce kwarai kuwa a nan ƙaramar hukumar Shangom ta jihar Gombe akwai waɗanda na sani har guda uku masu haɗe miyagun ƙwayoyi a baya amma yanzu ƙwayoyin ne suka haɗe su ƙet keji ji babu labarin su. wato don haka gani kan ya isa wani tsoron Allah kenan mm-hmm. to sai kuma Umar Abdullahi Gambaki jihar Bauchi da Abubakar Salisu Gozaki tare da LB mai nama mm. suka ce to yau da gobe hakika akwai waɗanda mun ka sani da damansu waɗanda shaye-shaye ya haukatar da su Allah ya dai shirye su kawai Allahumma amin wannan Hausa ga kwadance. wallahi ni ma zan ce kamar masakwace <laughs> ga masakwace na shi kuma Shehu Adamu Rijau Allah ya sa na faɗa daidai <laughs> ce a anan Rijau na san mutane da dama da suka samu taɓin hankali sakamakon shan miyagun ƙwayoyi kuma abin takaicin shine matasa ne ikon Allah to shi kuma Rulwani Ibrahim London goba cewa yi a nan yanki na akwai waɗanda bayanan da na shaida shan kwaya ne ya shafi lafiyarsa har ya samu taɓin hankali fatan mu dai gwamnatin tarayya da na jihohi za su tashi tsaye domin ganin matasa ba su yi zaman kashe wando ba. To saƙon na gaba ya fito daga Jibrin Umar na basa ya ce, e eh, kwarai da gaske na sani." idan ma gwamnati ta baka aikin kirga masu taɓin hankali sanadiyar shaye-shaye miyagun ƙwayoyi to wallahi ta baka aiki mai matukar wuya. wato da wahala ma irga mm-hmm. sun abar yawan mutane. Ikon Allah to sai ko Muhammad Sani Jan Gebe. daga ilorin jihar kwara ya ce tabbas akwai domin akwai wanda na sani wanda ya samu taɓin hankali sanadiyar shaye-shaye miyagun kwayoyi wanda haɗin uwansa ya taɓa kashewa sanadiyar wannan matsala wanda hatta iyayensu ba su tsira ba domin su ma dukansu yake sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya kama da saukin wannan masifa ga matasan mu kin jifa wannan abun ba daɗi ai babu daɗi iyaye Kama ma kashe dan uwansa wa wannan gaskiya. ya To shi mm. kuma Ibrahim Ango Bucha Lane ya ce, Salam, ai idan ka ga saurayi na hauka to da wuya idan ba kwaya ba ce ta mai da shi haka. Akasarin haukar samari kwaya ce. To Allah ya kyauta to karshen saƙon da za mu iya kamo kenan. Madalla. Bari to za mu fara shirin ne da ziyartar jihar Adamawa inda wakilin Ibrahim Abdulaziz wato ya yi hira da kwamandan hukumar yaƙi da fatocin miyagun kwayoyi ta ndla malam yakubu hibbo inda ya fara tambayar sa wai shin ma mai fatocin miyagun ƙwayoyi ke nufi to akwai ƙwayoyi wanda aka kewe da ce waɗanda ƙwayoyi na kawo illa ga mutane to sai aka ce to ya kamata akwai hukuma wanda za ta iya kula ta rage waɗannan yaduwa waɗannan kwayoyi mm, na ɗaya akwai wanda suke fataucin shi watan suna tallace tallace suna sayar ma jama'a suna sha to na biyu shine masu su wanda suke sha watan su ne beneficiary so shi da aka ce ta wannan kuma a kasuwa hukuma wanda za ta yaki fatauci da shan miyagun kwayoyi ta rage muna illan da ke ciki a wannan ah, kasar. kamar yadda hukumar ku take tana kama kuma kwasan doka na kasa da kasa ma na fatauci mugan kwayoyi doka ne mai tsanani a wasu kasashen mahakisa ake yi da makamantansu haka amma wannan abun kusan ayyacewa maimakon ya ragu sai karuwa ke me yake sawa haka to zan ce jaraba ce kawai ta duniya domin za ka iske da cewa na daya wani kasashe ma kamar saudiya su china su india da sauransu da sun kama mutum a kashewa ne ake hukuncin da ake basu na kisa ne munan kuma ana ba da sananin hukunci mai yawa a kotu amma duk da haka nan za ka ga a tashi wasu basu daddara da wannan ba dalilin kuwa akwai dalilai da yawa wasu na ganin shi kamar sana'a ce ta samun kuɗi tunda ba su da aikin yi wasu kuma domin suna ganin da cewa rayuwa shi ya sun zama frustrated dole ne su yi wannan shaye-shaye wasu kuma za ka iske zan zance dai kashi tamanin bisa dare na waɗannan eh, laifin kwayoyi ko fitarci ko sha ya rataya ne ga gidajenmu so dole za ka iske da cewa dole ne tun daga gida mu tashi tsaye mu yaki waɗannan alloba. Idan ka duba kamar yadda ka tun daga gidaje um, akwai da a gida je sun tashi sun samu ana shan kwayan ne ko kuma a daga ba su kwaya ko kuma a rashin kula ne da su yayi. To wannan babban magana ne na ɗaya ne zan ce iyaye mu ba cika kula da yara yadda ya kamata ba. ba mu kula da mama da mama idan sun tashi da safe ba su kula da yara ba su wuce aiki to kaga yadda nan yara za su fada hannun ah, ga mutane a ah, mi yara wasu kankana na wanda suke da mugun hali daga nan kawai sai su shiga wani tabi'a wanda bai cancanta ba na biyu shine kuma iyaye ma ba buru su baya ba wasu iyaye suna shaye-shaye to ka tabbatar da cewa an iya inda gidan da iyaye ke shaye-shaye to yaran da za su haifuwa su tabbatar da cewa akwai wanda za su biyo shi da shaye-shaye na uku shine za ka iske da cewa culture eh, al'ada eh, da ɗabi'unmu hmm. ita ma tana da tana taimakawa wajen um, um, encouraging shaye-shaye kamar yanzu za ka gani a wasu wurare um, wata idan muna cewa kwaya fa muna nufin kowane abu wanda ka sha ya sa ka maye to kaga ashe su giya ma na ciki so ga giya na ciki ga ta uh, ga uh, goro yana ciki sannan ga tabangan da muke eh, sigari da muke sha da snuff din da muke sha ah, tabar hanci da ma hada taban da muke sawa a baki haka musaji. Eh, wanda ake tattaunawa wanda ake tattauna sannan mu dauki kanwa mu hada mu sha hmm. duka waɗannan farkon ah, farkon drug abuse kenan so idan mutum yana haka nan yara suka tashi suka gani to su ba za su an sun soma wannan ba zai ishe su ba kuma ba za su saya nan ba sai su je wajen sai su je wurin abu wanda ya fi wadanka karfi kamar su taba wiwi su heroin su cocaine su tramadol da sauransu sannan eh, kuma za mu iya cewa muna shiga ana shiga waɗannan shaye-shaye ne domin mu ba mu san illan shi ba a ta hankar dubi kauyuka yau a akan wannan sha'anin tramadol hmm. da kuma masu yin blocks da masu yin aikin karfi in kankan yadda suke shan tramadol hmm. eh, ba da wasa ba to domin sun shashi na daya ne za ka aiki tun daga safi har har yamma baka gaji ba kuma ba ma ruwanka da abinci to kaga an debe mu wannan abinci to amma ba su san illan da zai same su a nan gaba ba a nan gaba ba za su iya yin komi ba sai an sun sha shi kuma yana kashe jiki ne a musan a baya zaka tada bayan da tabaruri da wannan da kafa ba cika damuwa ba kamar yanzu kamar wasu kwayoyi ne suka fi nukura wani kwayoyi ne aka fi kwakwada ko kuma sha musamman a kasashen irin najeriya to watan za a ce kasan muna da jihohi daban-daban in ka dubi mu na nan arewa akwai kwayoyin da suka zama gari common kamar su ne muna da taba wiwi muna da ita giya itself muna da tramadol muna da cough syrup with codeine codeine da yake an yaki da su sannan maka maka sami kudin sayan yanzu sai kai da gaske amma dai duk da haka suna nan ana ta fama da su amma sun rigu ayin ina kamar su koken to su kokin kasan masallan kokin shine akwai su kadan kadan a nan arewa mm. amma kadan kadan ne mm. domin shi kokin sai kana da kudi fa da gaske mm. domin haka ya na manya ne so ya fi yan kudu an shi sha ah, ah, shiyoyin kudu kudancin najeriya kowace shiya akwai da aka fi amfani eh kowace shiya nan mun fi irin kamar tabar wiwi da waɗannan da ka ambata mm. to ina batun kanta domin wasu ce kwarewa ne ta kai ko kuma eh, shan ta'amari da kwayoyin da hata ke yanzu ana amfani da kashin kadangare ana amfani da kwata da mafi da makamantansu To, ai ka baro kuma. Mm. Dalilin kuwa zan ce maka kamar yanzu barin baka misali ita tramadol yanzu kwaya guda ta kai wajen da dari uku da hamsin ko har dari hudu kwaya guda kwaya guda eh. ita kuma cough syrup with codeine wanda muke abin ga wani bi ba za ka samu 1500 ko 2000 wani bi ma 2005 eh. kwaya guda to sai yara suka gari ta waye sai ka iske da cewa abubuwan nan sun kudi hmm. sai yara mutane kuma suka tashi suna neman hmm. wani abin da zai ba su mayi hmm. kamar irin waɗannan abubuwa wanda ba ruwansu da kashe kudi to kaga dalilin da sa suna neman kowane lokaci suna neman abubuwa daban-daban da zai sa su maye to kaga dalilin da sa kenan suke amfani da ah, farin part na kadangare din nan sai a kunsa shi a sha kaman taba kamanta ba wiwi na san da akan ga hatta ma akwai madarar su kuda zaga a kasuwa da ana tafiya da sansu shi na yanzu ba a saida amma kuma shi ma cikin nau'in abun bugarwa a shi ba kwarai da gaske shi sok abin da suke kira kenan sok an dai madaran su kudaye eh. to shi madaran su kudaye illa gare ta kwarai da gaske hamma da abin ga kamar su roba solution din shi kuma wanda ake fashin taya hmm. yara sun abin ga suna shan shi kuma yana da illa kwarai da gaske ita suku dai har tana kashe mutane ma eh, kasan ita an yi ta ne ba wai domin ba domin sha ba hmm. domin preserving specimen ne a laboratory ko eh. kuma gawayaki a asibiti eh. an sai gari ta waye sai kaga mutane suna shan shi don su yi maye sun sinadari na an je ki. Eh. <laughs> sai mutane suna sha suna sha hmm. kuma mugun illa ne ta kashe mutane da yawan muna jin labarai hmm. wani ya sha abu hayya da su hmm. wani ya sha da su to illa ita abin ganda mutane ba su sani ba in ba abu an sa shi a doka ba to ko fa ya kai kakkama mutum da kayan nan kakkai a kotu to ba ka za za ka ci nasara ba wannan akwai waɗanda suna bugarwa amma da yake ba sa a doka ba eh, na Najeriya wato laifi ba to ko ka kai dole zai eh, lauyan zai tsaya masa lawyer zai tsaya masa kuma ai free din shi to a irin waɗannan abubuwa kowane lokaci mukan kawo hankulan mukan jawo hankulan jama'a da hmm. cewa abin da ya kamata yanzu mu yi shine mu yi falkasuwa mu ba jama'a general falkas na cewa duk abin da ka sha ya sa ka maye ka rabu da shi kwaya a ciki don ko ba doka ba zai cutar da kai zai cutar da kai eh, so ka rabu da wannan kai bari in gama ko kunun zaki ne yau ka ajiye kamfanin eh, shi ya yi sami ya zama kwaya don zai bugar da kai to ina kuma irin su gogoro nan kakashi ba to ai gogoro an kana tabbarin gogoro ai gogoro eh. Eh, abin gan su kana uwa bari ne ake cewa uwa mai ne don gogoro tana mugun illa ga jikin dan adam shi ne za ga mutane ma masu shan gogoro an ka dubi eh, eh, yana illa ga liba nasu mm. da sauran sasa na jiki da hantansu da komai da suke cikin jiki za ga wani biyun mutum ya ita shan wannan zai ta bushewa ne sai wani dan karamin karamin stomach eh, da ciki ya gunto haka <laughs> duk wannan Eh, yana da illa kwarai da ina batun kanca yanzu ta kai zaka ta da wasu matasan da mahadda magina sai an koma shan ya yawa ne ana wa juna allura da na gani abin take ce alluran nan abin ba daɗi hmm. watan shi ma yana ba mu mm, ah, ciwon kai da waɗannan abubuwa domin ita alluran nan watan ita ce ake kira pentazocin injection hmm. ko kwanakin baya mun kama shi nan da yawa mun kawo ran to ko bai yanzu mun sake kama shi kuma da yawa to illan wannan su wanda suke yi allura na don ya sa su ji daɗi akwai babban illa yana sa yada cututtuka kamar su hiv and aids su hepatitis a b sai mm. to nan kuma cututtukan nan sun yadu ga ga al'umma because shi wanda ya saba da shan wannan wanda ya samu allura mm. da shi mm. lokacin da bai sami allura ba to lokacin nan ba zai sami kanshi ba sai ya samu so idan ya isa wuri inda ake kila ya ga wani na yin shi to shi abin da yake so kawai kai maka ya samu ya soka ma jikin shi ba zai damu ko wane ne ke da shi ba ko kada da HIV ko wane ne babu shi kewe da kwaya sun ga da kwaya gaishe ka lallai fa akwai gayin da ke dauka cewa shan kwaya gayi ne kusa fili. Kwarai fa akwai zaka sosai ka to ba gayi ba ne. <laughs> To shin yanzu wannan matsalar ta shaye-shaye maza kawai yake shafa? To ai abin da muke ba mu mamaki yanzu shine kasancewar mata yanzu da shaye-shaye. Don da kayan ka ga mata an kawo su nan mm. rehabilitation yana da wuya to amma yanzu muna samu matan da ake kawowa nan da nake gaya maka ma akwai wasu mata biyu da suke nan mm. wurin uh, rehabilitation mata aure ne koko mata ne uh, uh, kasan matan aure mm. an matan aure ne to kasan abin yana kawo illa ga aure kenan mm. namiji zai shi ke kawo ma kashe-kashen aure mata na shan waɗannan abubuwa to amma waɗannan da muke samu dai yanzu mata ne wanda suke zaman kansu zaman kansu mata aure suna sha mata aure suna sha hmm. da yawa ma domin bincike ta nuna mana da cewa har wanda da muke kawowa nan yin matan hmm. da cewa ai ba mu sani mar ce ai abin gama gari ne har da matan aure to um, tsoron mu ne a nan mutane sa da cewa mata su ke kula da yara hmm. so idan kuma an sami mata suna shan wannan to yaya al'umma mu za ta ga zama a gaba kuma ka tuna da cewa mata fa according to statistics mm. an ce sun fi mm. maza yawa mm. to kuma lagari da cewa da cewa an ce what a woman what a man can do eh, da abin da da namiji zai ce mace sai ta mata ma fishi da yi mace mata fishi to muna nufi kenan a wannan bangaren mace za ta fi mu kuma za ta fi maza da shi a kwaya to ai da komai ya lalace babban illa ne domin mata suke kula da yara idan kuma sun tashi suna kula da yara yara su ma suna gan suna ta shaye-shayen nan to yara za su kwafe su fa kuma yara sun kwafe su kaga abin ba gida ke to kuma da yakubu tun da kama waɗannan abin na ƙara ci gaba tamkar wutar daji ku me hukumar ku take yi domin ta dakile wannan to ah, ana nan dai ana ta fama hmm. akwai fanni daban-daban da muka dauki mataki akwai fanni da za mu je mu yi raid mu yi patrol kuka yi samame ku kame eh mu yi kame wanda suke da kaya masu maye wanda suke da sai da kaya masu maye mu kai su ko bayan mun bincika mu kai su kotu daga kotu kotun ta same su laifi za ta hukunta su a kai su gidan yari daban-daban wannan fannin kenan wannan fannin eh. na biyu wanda kuma muka dauko da cewa wasu su ma eh, mashaya ne domin ka duba yanzu idan an ce kowane mashaya eh, kwaya a kawo shi nan ko to ko prison na yola ma ba zai ishe su ba eh to waɗannan idan mun gane mashaya ne abinda muke domin ko ita United Nations Office on Drug and Crime ta tabbatar da cewa wanda suke da waɗannan mm, su mashaya ne a kula da su eh, a taimaka musu a kai su rehabilitation center inda za su sami kula su bar wannan tabi'a sannan na uku na kula da lafiyar eh, su eh, eh domin ya zama marasa lafiya eh don ya zama marasa lafiya to sannan na uku shine babban abu hmm. shine falkar da jama'a kai to yanda nake ce maka kowane lokaci muna ta kokarinmu a wasu makarantu ma hmm. mun establishing drug free clubs su farkar da jama'a students a wannan environment muna zuwa religious organizations christians da ko muslims ne muna zuwa places like uh, mm, motor parks mm. da sauran wurare wajen hada-hadan jama'a wurin hada-hadan jama'a gangami na faɗakarwa yawwa to mm. banda haka nan mutanen su uh, mutane da kansu yanzu suke rubuto muna gayyata mu je mu musu abin da kansu eh. akan shaye-shaye. Eh, to amma wani zai mamaki duk da wani bita da san su kuke na wani ke cewa idan ba mai shigo da abu shi mai saya ma bare ma samu ba eh, wai abun suna gagaran ku ne ganin kan cewa yau ku je ku yi kame in ka dawo gobe ko jibi kuma za ga nan inda kai kame nan kuma abun kuma ya kara ma haɓaka ba ba to lokaci ne aka iso hmm. wanda yake an kabbi wannan bangare su suna da dibaru suma eh, daban-daban da za su eh, shigo da eh. abubuwan yana da da suna fitar da wani suna sabon akwai wata mota nan da muka kama da kwanaki an ka duba an yi mata wata musamman mm, shiri ne hmm. na daukan kwayoyi kawai an ka bude ta watan an yi mata construction kasa ne yadda ake dauka su smuggling na petrol eh. to nan ne ake aje kaya a sai a biga notuttuka nan duka an daura ko ka bude ba garin komai hmm. amma ka bude notuttuka nan an gaya maka ko mutum ana iya sacewa sa ciki a ita tafiya a sai duk kwayoyi ne a sai duk kwayoyi ne muka muka dilolin suke eh, waɗannan diloli kenan to mun kama irin waɗannan da kwaya daban-daban wani ma kana shiga dakin shi ya zai ce maka ai bai da kwaya amma da ka bi da kyau kila ka dubi carpet an gina babban rami cikin daki an sa wannan kwaya an rufe eh. so kaga dabaru daban-daban wasu kuma asili ma suke sawa to wace a ta ina ke shigo da wannan kwayoyi ne eh tunda dai akwai jami'an ku a filayen jiragen sama akwai a bakin iyakan Najeriya da wasu kasashe ta sama ta ruwa ta ina ke ko ta iska ake shigowa da su ne ko ta wani fanni ana shigowa da kwayoyi yadda na ce maka ana shigowa da ita ta jirgin ruwa ana shigowa ta jirgin sama ana shigar da ita ta hanyoyi jami'an tsaro suna iyakan kokarin su akan waɗannan abubuwa ka sani wannan fatauci ta kwaya mugun tabi'a ne kuma tana neman yadda za a dogulata da kyau a nemi saukin waɗannan abubuwa muna kokari dukkan jami'an tsaro suna kokarin su akan wannan amma bari baka misali mu mun kai america ne america tana da jami'an tsaro da na'ura iri daban-daban hmm. amma duk da haka nan kwaya na shiga Amerika so suna ta fama su gan abubuwan kamanta da cewa yanzu mutane ma sai su haɗe kwayoyi nan hmm. su sasi a baki su sasi a ciki hmm. sai an je inda za a yi sai su fitar da shi a wanki a zo a sai da shi da kamanta da cewa kwanakin baya ma miya ma an shirya ta sai aka sami um, intestines hmm, hanji eh. aka sa wasu kwaya aka sa shi cikin eh, stew an hmm. ka gani kawai stew ne kawai da bullu-bullun hmm. nama a sai kuma kwaya ce so ka gani ba ka yi wani bi ma narkar da kwayan ma ake narkar da ita ta koma kamar ruwa kamar kokin sai a zo sana kana ganin ruwa a sai akwai abu illa ciki so akwai Ah, dabaru daban-daban daban da mutane ke abin ga amma kowane lokaci kuma jami'an tsaro su ma suna da faman experiment ran da za za su bagale wannan abin ta da kyau jama'a ku saurara tokar a sha kwaya kwaya ko ba ta da kyau. dubban mutanen gida daji suna a sha kwaya sarfi lukar a sha lalle fakar a sha kwaya kan kai wato madina kin tattaunawa na matsalar kwaya fa matsala ce da ta dade tana addaba kuma take mm. ci gaba yanzu zamani ma ya canza da zaki ga kamar akan yi wato zaki ga matasa kamar burgewa ne mm. a je ana mu'amala da kwarai da gaske to amma me yake haddasa kwayoyin akwai tun daga farko akwai abubuwan da suke sa mutane su fada wannan harkar mm. wato yana farawa ne daga ƙananan abubuwa abubuwa mm. kafin ki sani sai kiga kuma ya kai inda ma ba a tunani haka ne to Allah ya kyauta Allah kuma ya kare mu kamar yanzu wannan kana iya tuna rahoton da muka gani jiya ya kamata mu tabo batun shi sati mai zuwa o oh, batun rufe shagunan magunguna da eh. sauransu da ba sa bin bisa ka'ida bisa ka'ida saboda ina ji irin waɗannan abubuwan ma suna cikin abubuwan da ke haddasa shan kwaya a ce shaguna suna sayar da magani ba tare da takarda ba ko mhm. wani abu saboda akwai magunguna da yawa da za su kwaya ne mm. da ke cewar ya kamata a ce ana amfani da wato ana kayyade yadda ake sayarwa kuma wa za a sayarwa mm. kin kama kasashen nan ne ba za ka taba zuwa shago ka sai wani magani da zai iya bugar da kai ba mm. ba tare da likita ya rubuta maka takarda ba haka ya kamata to amma a Najeriya takarda ka ita ce kuɗi mm-hmm. idan kana da shi za ka iya zuwa wani guraren to ba duka dai za a sayar maka ba amma akwai waɗanda idan ka je ka za su sayar maka su baka to Allah ya kiyaye mu kuma Allah kamar yadda kika faɗa mako mai zuwa idan Allah ya za mu duba wannan batun na wato kwayoyin nan idan Allah ya kai mu. Mm. To Madina To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin yau da gobe na yau. Yanzu a madadin wanda ya taimaka mana ya ba da umarni Daniel Brown da injiniyanmu na yau Mr. Michel tare da abokin aiki na da ya taya na gabatarwa Sarfilu Hashim Gumel. Ni Madina Dahir mai shanu daga nan birnin Washington DC ke cewa sai kuma gobe cikin ikon Allah a huta lafiya a kuma kiyaye mu'amala da miyagun ƙwayoyi. jama'a ku saurara kakanka baya sha babanka baya sha mai kai ka shan kwaya